izini veramente imparare. da na faɗa don barka kiyama kada mutunci da Wanda ni yake maka abu yake neman ka bashi kuɗi ba ka kara da wani dalilin da za ka shi ba muna neman ma neman ku ba mu lada ba kuɗi muke nema ku ba mu ba ba ma nema ku ba mu kuɗi ba ma leda ku ba mu lada kawai mu muna Allah ne ya biya wannan shi ne sabon annabawa Ƙurisha suka saba masa istaqsu alaihi suka isbi shi ya daga hannu ya yi addu'a a kansu ce Allahumma inni alaihim bi sab'in ka sab'i Yusuf Allah ka taimake ni akan waɗannan mutane da fari kamar yadda ka jarrabi mutane annabi Yusuf da fari shekaru bakwai suna zaman cikin wannan fari ɗin wannan a makka annabi wannan addu'a Allah ya jarrabe su fa akhadathum sana hatta hasad kulli shay'in hatta al-idham wal juluda Allah ya jarrabe su da fari saboda sun samu annabi suka zo suna cin kashi, in mutum ya je bola ya ga kashi. Kashi in ya ga kashi a jefe sai je yana bin kashi yana ci saboda yunwa fata kamar buzu duk fatar wani abu inda fata ne sai su jiƙa ta da ruwa su ta ci ganye sauransu an yi wannan rayuwar a makka ɗin da makka da kuke zuwa mushe duk inda aka samu mushe to nama ne shi ɗan adam da kake ganin samalan malam wannan mutum ɗin da kake gani idan ya shiga yunwa ba abin da ba zai yi ba ana ƙoshi ne ake zaɓa mutum ya ce zai ci kaza ba zai ci kaza ba akwai ƙoshi ne in ta rufe babu abin da za a ci to duk abin da mutum ya samu to zai kai shi cikin ne saboda cikin baya iya zama sai an samu wani abu akwai lokacin da duk inda ka ga abu kore to nama ne kawai duk ganye ko da ɗaci ko mara ɗaci ai dan adam yana da dabarar da zai iya cire ɗacin ganyen yanzu ko darbejiyar nan da kake gani in kai mata wani abu akwai abin da za ka sa ka cire ɗacin ka ci ganyen in dai ganye ya riga ya shiga ciki to za a zauna lafiya Allah raba mu da yunwa da talauci to malam wallahi dan Allah ya nuna musu gaskiyar annabi da suka saba masa Allah ya jarbe su da wannan har sai da Abu Sufyan ya zo ya samu manzon Allah ce ya Muhammad kaga fa bai yadda da shi ba Abu Sufyan sa'a yake kamar aboki ne ga annabi a shekaru tare suka tashi amma hassada ya dame shi cewa me yasa Allah zai turo annabi shi suna tare da shi a cewa wannan ya zama annabi ciwon hasada kenan Allah ya raba mu da shi yace ya Muhammad inna qaumaka qad halaku mutanenka sun halaka kaji mutanenka sun halaka yanzu annabi yana da amfani kenan ce kai musu addu'a Allah ya yi musu wani abin da suke ciki to kai da baka yarda da Allah ba Abu Sufyan annabi ya ce zan muku addu'a amma na san sai kun dawo kafiri wai ke cewa da abin da kai da jaki sai ya ci kara kafirci ai bai yi bai." to hakan aka yi annabi ɗin ya yi musu addu'ar annabi akwai haƙuri sallallahu alaihi wa sallam sai hadisin ƙarshe da muka karanta na yau mu nabtu shirbat shatul kubra inna mun um, da Imamul bukhari ya ce akwai abubuwan da za su faru قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله عبد الله بن مسعود ne yace khamsun qad madaina al-lizam wal-rum wal-batshatu wal-qamar wad-dukhan akwai abubuwa guda biyar sun riga sun shuɗe da Allah ya ba da labari kafin tashin kiyama za su faru kadma baina ana nufin kad waqana sun faru Allah ya ce fa ya yakunu lizama al-lizam nan ce lizam ana nufin halaka da kuma mutane za a kakkashe su su zama ribatattun yaƙi wannan ya faru lizam ta faru ranar yaƙin badar da rumawa eh, harkar rumawa kiristoci da albabshat al-kubra damka da Allah ya ce al-kubra shi ma yaƙin badar ne da faffashewar wata tsatsagewar wata da kuma hayaƙi da za a gani lokacin da aka yi wannan farin ƙurayshawa da suka saba annabi ya musu wannan mummunan addu'a malam saboda tsabar yunwa sai su rinka ganin hayaki duk wanda ya fita sai ya ga hayaki yunwa to dama Allah ya ce wani abubuwan za su faru in aka saba annabi to duka ku dunkule wannan jama'a wancan saba wa annabin da suka yi a wancan lokaci a yanzu ba a yi har da ƙari ba a yi ana yi da haka <laughs> duk in ka ga duk abin da ya samu mutane na masifa da bala'i to wannan shine genesis din shine tushen abin shine asalin abin kuma haka Allah ya kaddara rayuwar za ta faru ku bi shi ku musulmi ku zauna lafiya ku saba masa ku ta gamuwa da ibtila'i da jarrabawa amma wannan mai sallah musulmi mai kallon gabar shi ne yake da wannan tunanin cewa bari in kimta kaina in ba annabi in bi shari'a saboda in yi rayuwa mai inganci in je in haɗu da Allah lami lafiya ma yanda musulmi aka juya mai tunani kwata-kwata kullum idan wani abu ya same shi baya tunanin shi ga abin da yake yi na keta dokar Allah baya tunanin ai wannan dalilin zai sa Allah ya jarabe shi sai yana tunanin wani abu daban to akwai mushkila yanzu muna lokacin da sai in zauna a kan laifina ni sai in laiko na wani ni fa gashi ina cikin yin nawa barnar ina yin na wata adon, amma na wani nake gani in yi ta masifa in yi ta bala'i amma ni kuma ganawa in an yi min hisabi da ni da 'ya'yana ma da iyali na ma ba lallai kai labari ba to halin mu ne wannan yau saba annabi ka ai ba magana ai faɗa da musulunci ya ƙasa a fili da ɓoye abin bakin ciki wani lokacin za ka ga da mutanenmu da suka samu dama Allah ya ba su dama ko a gwamnati ko da kuɗi ko na da su ake kutun-kutun a cutar da addini a zo da wani shiri ko wani tsarin da daga nan zuwa shekaru kaza zai yi wa addini illa zai yi wa musulmi illa wallahi da su za haɗa baki a yi akwai abin da kuna bacci ake yi ba za ma ka taɓa sani ba akwai akwai bala'in da wani zai zo ya gayyato shi sai bayan shekara hamsin sittin saba'in yana kabari wannan masifar za ta yi ta faruwa a cikin wannan al'ummar ya shuka wa mutane sharri ya tafi kuma ba wani abu biro ne kawai zai rattafa akan wani abu na duniya da za a bashi mun ba da dama mutane maƙiyanmu sun shigo cikinmu suna hana mu sun raba mu da addininmu suna ta rugurguje mana tarbiyyarmu ana tarba mu da 'ya'yanmu ana tarba mu da al'adunmu ana ta ɗora mu akan al'adun wasu da ɗabi'un wasu wanda ba su dace da mu ba muna da ƙur'ani muna da hadisi amma an nuna mana ƙur'aninmu da hadisi mu bai isa ba ba fa da bindiga ba ya tunani kawai ai ba cewa suke kakka karanta ƙur'ani ba ba cewa suke kakka aiki da ƙur'ani ba kai ke. kawai za a kawo maka wasu tsare-tsaren da kai da kanka za ka zubar da shi sun mai da ƙasashensu su ne ƙasashe zuwansu shi ne wani abu na musulunci ko bai da kima yanzu ka duba ko a cikin unguwarku wani buga maka misali ɗaya da za ka gane ko a unguwarku ka ce ina mai gidan can ce wallahi baya ya tafi ingila ina alajiwa ne wallahi ya je umra ne a idan mutane a nauyi waye ake ganin babba ne mai matsayi ban ji ba me me wanda ya je ingila kenan hmm. shi ne mutum a wajen ku sun shiga wurare da yawa sun mana nisa wani attajiri ya fita ya je turai ya dawo ya yi kaza ya kaza wani dan uwan sai same shi ya ce alhaji har yanzu ba a je aka sauke farar ba ci gafara da Allah ni da je ka Ingila ta mu wani maganar Makka <clears throat> haka muke sun yaƙe mu fiye da haka tunanin ma har mun wayi gari cewa tunaninsu shine tunani mu namu ba namu ba tunani ba ne shi ba bature a wajensu dan afirka baki da kake gani dabba ne wallahi abin da suke ɗauka dabba ne yake rayuwa akan wani arziki da bai ma san me yake ciki ba shi yasa za su yi ta haɗa mu faɗa su yi ta kashe mu suna kwashe arzikin ƙasan duk inda kaga ana faɗace-faɗace to akwai wani arziki a ƙarƙashin ƙasar a gasar a wurin da su kuma za su zo suna ɗiba kuna ta faɗa da junan su kuma suna ta kwasa suna fita dole mutane su dawo kan addini babu wayewa da ta wuce addini kuma babu zaman lafiyar mutum irin addini kuma haka abin yake in dai za a saba annabi ai ta faɗa da shi ai ta faɗa da sato, to ai za a ta ganin tasku da bakin ciki a rayuwa kuma ba zai canja ba ya rage gare mu mu yi kokari mu yi rayuwa ingantacciya ta hanyar bin Allah da bin annabi mu kan abin da muka sani kenan kwarai kuwa Allah ya mana afuwarsa to sai sabuwar sura da zamu shiga suratul jasiya Imam Bukhari yace bismillahir rahmanir rahim um, babi na biyar kenan a cikin kitabut tafsir suratul suratul hamim al jasiya in an ce jasa a larabci jasa ya jisu jasa ala rukabi gurfana kneel down kafa gwiwa a ƙasa to akwai lokacin da al'umma kowa zai kafe gwiwarsa ya durƙusa a ƙasa wa tara kulla ummatin jasiya tashin hankalin alkiyama zai kai mutum ya zo gurfana akan gwiwarsa ana neman taimako da madadin ubangiji baraka wa ta'ala shine malam ce jasiya fassarar jasiya din mustawfizina ala rukabi kenan Imam Mujahid yace fadin Allah inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun nastansikhu ana nufin naktubu rubutu wancan <clears throat> jasiya gurfana ala rukabi akan gwiwowi mustawfizina ala rukabi sai al yawma nansakum kalmar nansakum tana nufin natrukukum Allah zai ce yau za mu rabu da ku yau za mu rabu da ku yau za mu watsar da ku kamar yadda kuka manta ko kamar yadda kuka rabu da tuna haɗuwa da ni a wannan rana ta kiyama Allah zai zubar da mutane ya rabu da shekara arba'in ko baka ji ba shekara arba'in ana tsaye labarin kiyama malam bai da daɗi akwai tashin hankali a cikin harkar kiyama akwai abun tsoro kana tuna wannan ayar idan ka zo karanta ta al yawma nansakum kama nasitum liqa yawmikum hada wannan fa bayan an gama rayuwar an mutu an yi komai an je filin kiyama ne Allah ya yi fushi zai ce yau za mu raba da ku ka tuna ina kake lokacin inna lillahi wa inna yanzu duk wanda ya mutu yana kabari yana kwance yana jiran wannan ranar ne ni ma da kai muna hanya ne ai duniya malam ba ta da daɗi duniya tun da dai za a mutu duk inda mutum ya je ya dawo wata ran za a neme shi a rasa duk lafiyarka duk dabararka duk wayanka duk arzikinka duk jin daɗinka duk kaza gajere ne zuwa can ne wallahi sai ka mutu kuma wannan bayanin haɗuwa da Allah wallahi sai ka haɗu da Allah annabi ya ce ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman babu wani a cikin ku wallahi sai Allah ya yi magana da shi kowaye a cikin ku. kuma babu ɗan tafinta ba mai fassara za ka je ka tsaya gaban Allah Shi shine kake ji bahaushe na cewa ne ka ji tsoron haduwa da Allah ko alkali ne aka ce jibi karfe tara za ku haɗu da alkali yaya kana ta salati da ka tafi ɗan uwanka ne mutum fa ballantana Allah da ya san komai naka to za a tarar da mutane za su kasance a cikin wannan yanayi ranar kiyama suratul jasiya sura ce makkiya sura ce yar makka tana da ayoyi talatin da shida ko talatin da bakwai a wani lissafin suratu hamim aljasiya Allah ce babun malam imam bukhari ce babu na Allah yana cewa ma yuhlikuna illa dahar wa ma yuhlikuna ai ba abin da zai karar da mu illa dahar sai zamani al'amari na zamani da tsawonsa da gajarcinsa haka mutane suke rayuwa wani yau da gobe addahar ana nufin zamani dare da rana dare da rana ma'ana shuɗewar zamani yau da gobe shi ke ƙarar da mu ka kwana ka tashi ka kwana ka tashi ka kwana ka tashi ka kwana ka tashi ana ta ragewa ana ta ragewa ana ta ragewa ana wata rana in ka kwana ba za ka tashi ba ko baka ji ba tunda Allah ya gaba kake kwana ka tashi ka kwana ka tashi ka kwana ka tashi har yanzu bai isa ba akwai ran da Allah zai ce ya isa ka tafi ka gama sai ka ji an ɗora mutum a makara ana kuka a ce Allah ya yi wa wani cikawa lokacin ta ne ina ma da musulmi na iya cina wannan wa ma yuhlikuna illa ad Ka ga yau da gobe ba abin da ta bari yau da gobe ba abin da ta bari duk abin da ka sani kullu man alaiha fan ko me ka sani ajiye shi ka bashi lokaci kwana tashi kwana tashi kwana tashi wallahi wata rana za ka zo ka neme shi karasa to amma ba abu mai daɗi irin mutum ya kwana ya tashi ya kwana ya sallah ya ibada ya tuna Allah ya kwana ya tashi ya ci ya sha yana tuna Allah kawai kawai ka mai da rayuwarka addini duk inda za a je a dawo ba zan yi wasa da sallah ba ina tuna Allah abin da zan aikata halal ne eh na yi ba haram ba halal bane na bari to shine rayuwa mai daɗi kai ta kwana kana tashi kai ta kwana kana tashi amma kana tuna ana bibiyar ka Allah fa yana kallon ka ba wai mutum ya rufe ido saboda Allah ya bashi lafiya ya manta ma da maganar kiyama wani baya so ya ji ana maganar kiyama bai so وما يهلكنا إلا الدهر قال حدثنا الهميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار قال الله صلى الله عليه وسلم يكاو حديثي kamar yadda imamu zuhuri ya ruwaito daga sa'id bin musayyab daga abi huraira ce annabi ya faɗa ce Allah ya ce wannan hadisul qudusi ne Allah ya ce ni ibnu adam dan adam yana cutar da ni dan adam yana gaya mini maganar da za ta cutar da ni wannan Allah yana yin bayani ne da irin lafazin da mutum ɗan adam zai iya cino illar abin kamar wane ya ce wane yana cutar da ni wane yana shiga hakina to amma shi Allah laisa fi haƙƙihi at-ta'azzi Allah ba a isa a cutar da shi ba ana maka bayani yadda za ka gane ne cewa wannan abin da kake faɗa abu ne mara kyau Allahu tabaraka wa ta'ala munazzahun fi haƙi an yasira an yasira fi haƙi al'ada ba yadda za a wani ya cutar da Allah muhalun ne alai wa sai cutar da Allah a labari ne ake baka yadda zaka gane wani a tawassu fil kalam suke ce da shi a larabci kenan duk wanda ya aikata wannan abun to zai fada cikin fushin Allah tunda yayi abin da Allah baya so shine subbud masu zagin zamani zamani me zamani Allah ne yake ju yake kawo zamanin ai ko ko ba shi bane ba shi ke ba dare da rana shine zamanin ba to sai wani yazo yana zagin zamani Allah baya so kamar mutum ya ce ai wannan zamani Allah ya masa kaza ai wannan kaza Allah yi kaza Allah baya son wannan ka daina zagin zamani ka daina zagin dare da rana da ke zuwa na Allah ne to yaya abin da Allah ya yi Allah ya kawo shi za ka zo kana zagin shi to shi ne abin da ake nufi mai yin haka zai fada cikin fushin Allah shi yasa Allah ya ce wa ana daharu ma'ana ana khaliqud dahr ba wai sunan Allah ne ad ba babu suna daga cikin sunannakin Allah addaharu babu amma abin da yake bayani to ai ni ne na kawo zamanin to ya wani zai zo ya zagi zamani halin ku ne bai da kyau biyadi al'amr al'amari a hannuna yake uqallibu al-layla wan nahar ni nake juya dare da rana ka gani al-layl wan nahar fi dahr dare da rana a cikin zamani yake to wa yake juya dare da rana Allah to ya wani zai zo yana zagin aikin Allah abinda Allah yake ya wani zai zo ya wani shi yasa Allah ce annabi ya ce Allah ya faɗa cewa dan adam yana cutar da shi yana zagin zamani an fahimci wannan da kyau ko shine Allah al-musarrifu al-mudabbiru al-muqaddiru mai sarrafawa mai tsarawa ga duk abin da yake faruwa tabaraka wa ta'ala idan dan adam ya zagi zamani saboda zamani ya zo da kaza to ya zagi Allah kenan lianna Allah huwa fa'ilu hadhihi al-umur duk abin da ya zo Allah ne ya kawo shi kenan ya'udu sabbu ila Allah zagin zai koma kan Allah ne لأنه هو فاعل الدهر هو الذي جاء بالدهر Imam Shafi'i da Imam Khattabi sun yi bayani cewa akwai wasu 'yan bid'a da ake ce da su dahariya cikin kafirai dahriya cikin kufar cikin mashirkai cikin larabawa wanda su ba su yadda ma da kiyama ba gaba daya in ka an ce yan dariya to su ne mashirkai ko kafiran da kwata-kwata ba su ma yadda da wai za a mutu wai za a koma wani wuri wai kiyama ba su yadda ba yan dariya yankiruna lil akwai alfalasifatu dahariya suma akwai addauriya alfalasifatu addahariya akwai addauriya addahariya dauriya su kuma waɗannan alfalasifatu dahariya addauriya su ba su yadda ma akwai Allah ba yunkiruna asana ba wani wanda ya yi wani abu duk abin da ka gan shi kawai shi ya yi kan shi ai kwarai komai kawai su ba su yadda akwai wani wanda ya wai wannan duniyar wai akwai akwai wai wanda ya yi ta ba yanayi ne kawai ya kawo ta su a wajen waɗannan alfalasifatu dahariyar dauriya suka ce ita duniya yadda take wai yadda tsarin ta yake duk shekara wato dubu talatin da shida duk inda duniya ta kai shekara dubu talatin da shida to komai yana canjawa da kansa ya dawo sabo yanzu kamar mu mutane mu ɗin na yadda muke bayan shekara dubu talatin da shida to za a sake yin wani irin ka za ka sake dawowa akwai masu wannan ma wasu basu su faɗi ma wannan shekarun ba cewa kai ɗin nan da da da akwai ka da ka mutu ƙasa ta juya aka daɗe aka daɗe sai kuma ka sake dawowa <laughs> kafirci kenan to akwai waɗannan da haka Allah ba yi da wani hannu a cikin wani samun da wai ɗan adam ko wai yi shi ko waye waye um, sun ƙaryata Allah sun ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Um, akan wannan aƙida ta su kalmar addahar da na ce muku ana daharu baya cikin sunan Allah Imam Ibn Kathir Allah ya masa rahama yake cewa Ibn Hazm Allah ya masa rahama yayi kuskure da ya lissafa addaharu cikin sunan Allah Ibn Hazm Al-Andalusi shi kam yana lissafa addaharu Shin sunan Allah saboda Allah ya ce ana daru shine ibn kasir ya ce ghalit ibn wa man naha nahwahu min zahiriyati da wanda ya bi hanyarsa cikin yan zahiriya fi addihim ad-dahr min al-asma'il husna cewa wai ad-dahru yana daga cikin sunnikin Allah kyawawa saboda aiki da wannan hadisin yace kuskure ne ba daidai ba ne daka ad-dahru baya cikin sunan Allah bismillahir rahmanir rahim suratu hamim al ahqaf yau mun zo izu goma daidai kenan Suratu ahqaf ƙala mujahid tufiduna kalmar tufiduna tana nufin taquluna kuna faɗa tufiduna fihi da Allah ya faɗa kenan taquluna wa qala ba'dhum asaratun da usratun da asaratun da Allah ce asaratun min ilmin in kuntum sadiqin abin da yake nufi baqiyatu ilm kuna da wani sauran ilimi ku faɗa kuna da wani gurbi na ilimi da Allah ce kul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum kalmar bid'an min ar-rusuli ai lastu bi awwalir rusuli ba ni ne na farko ba kalmar bid'an ba bid'a ba bid'an min ar-rusuli ba ni ne na farko ba Allah ya ce annabi ka gaya musu in sun karyata ka ai ba kai ne annabin farko ba ba an yi annabi Musa ba ai ba a zamanin ka bane ba Dawud ya zo ba ai ba a zamanin ka bane ba Suleiman ya shuɗe ba ai ba a zamanin ka bane ba Annabi Ibrahim ya zo ba ai ba a zamanin ka bane da haka ai an taɓa yin wasu annabawa da suka yi zamani kuma an ba da labarin tarihi ya tabbatar da su to me yasa kai za su karyata ka kai ma dan ka zo kul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yaf'alu bi la bikum ita ma suratul ahqaf hamim kenan tanzilul kitabi min Allah al-aziz hakim yar makka ce tana da ayoyi talatin da hudu ko talatin da biyar hamin shi yasa ake ce da al-ahqaf kuma imam mujahid ah, shine wannan fassara kalmar tufiduna Ah, huwa alamu bima tufiduna fihi ai Allah shi yafi kowa sanin abinda dan adam yake faɗa ko ta alqur'ani ko faɗan gaskiya ko faɗan ƙarya duk abinda wani dan adam zai faɗa Allah ya fi shi sanin abinda yake faɗa ka faɗi da yawa ko ka faɗi kaɗan duk abinda kake faɗa Allah yana sani to wannan kenan sai faɗin Allah wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idani an ukhraja wa qad khalat alqurun min qabli wa huma yastaghithani Allah yastaghithani Allah waylaka amin inna wa'da Allah haqqun fa yaqulu ma hadha illa asatirul awwalin wannan aya ce a cikin suratul ahqaf Allah yana magana ne ga wanda yake aibanta iyayensa wallazi qala liwalidayhi uffin lakuma kalmar uff daga at-ta'fif ne abinda ake nufi da at ana nufin wata kalma ta ƙi wata kalma kalma ta ƙyama wata kalma ta nuna kalma ta nuna ashabban yadda ba ba na so ba a gaya wa iyaye kalmar ta'fif uffin lakuma wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma A nan kuma yace wallazi qala liwalidayhi uffin a can kuma wala taqul lahuma uffin to daga at-ta'fif ne me at-ta'fif kamar ka ce wa babanka kash ko ka ce wa iyayenka ba na son wannan ko ka ce wa mahaifiyarka yaya aka yi haka kamar ka ce wa iyayenka to ba na ce kar a yi ba duka wannan halaka ne duk wata kalma da mutum zai iya yiwa ya gaya wa iyayen shi na ƙin abu na nuna fashi Allah ya hana a gaya wa iyaye matsayinsu da darajarsu sun wuce sai dai in sun yi maka baka so kai shiru ko kai amfani da wani abu ne da ba za ka shiga fashin Allah ba shi wato matsala matsala ta iyaye malam Allah ya kaddara saba wa iyaye in ka saba wa iyayenka to directly wani yana zuwa ga Allah Allah sai ya ji cewa shi ka saba me yasa aka yi wannan dan dan adam ya girmama source din shi ya girmama tushensa ya girmama asalinsa wanda shine sababin zuwan ka duniya ta hanyar sa ka bullo ko ta hanyar sa ka bullo bai da alfarmar da zaka iya daga masa kafa don ya bata maka rai ka ji abin da aka ce to babu maƙiyin mutane irin bature su yanzu a wajensu idan babanka yi maka ba daidai ba za ka yi kai shi kotu kamar yanzu in yarinya ta kai shekara kaza in ubanta ya ce ta yi kaza za ta iya kai shi kotu ai ta tafka shari'a tsakanin ɗa uba saboda me su ba ruwansu da ƙur'ani ba ruwansu tarbiyya islamiyya yaro yana da rights duk yana cikin jakukunan da suke ta kawo mana cewa mu yadda mu yi rayuwa a kansu child act human rights wane ne wane ne wani dan uwa nan muna tare shi a nan masallaci dan kasuwa ne ce yana zuwa china akwai na abokin kasuwancinsa a china ya ce wata ran ya gayyace shi gidansu gidansa haka suka zauna a falo haka sai ya ga wani tsoho shi ke kawo musu ruwan wanke hannu shi ke shiga ya ɗauko abinci ya kawo in an gama yana zaune a gefe ya zo ya ɗauke ya mayar an gama ya zo ya share ya gyara shi zai buɗe ƙofa shi zai rufe ya rufe gate ya buɗe gate da sauransu iya nan a nan ɗan uwa nan muke tare da shi yana zuwa china ya ce malam wannan da ido na na gani business partner ɗin shi ne ya je da shi gidansu sai ya tambaye shi sai ya ce wannan hawa ne ne sai ya ce masa is my father <laughs> wallahi sai ce ubana ne ya ce babanka ya ce ƙwarai kuwa ya ce ya aka yi haka ya ce a ah, wani ai dan gata ne a nan ya ce ya ce taimakonsa ne aiki na ɗauke shi I'm paying him aiki yake yi biyansa zan yi ya ce irin wannan mu a ƙasar mu nan in tsoho ya kai wannan ubanka akwai wani gida da ake kai su na can a dumping ɗinsu kamar bola gwamnati ne ta tanada a can ake zuwa a zubar da su har su mutu in tsohonka ka gaji da shi in tsoho ya tsoho yawan ciwo da larura da tsohuwa sai ka ɗauke su sai ka je kai su can wani gida da da ake ajiye gajiyayyu sai ka je ka zubar da shi ka ci gaba da harkar kawai ya ce to wannan ai ai na mutunta shi ne na sama masa aiki yanzu yana yana suwabin in yayi a wata ina biyan sa Kafin cike, <laughs> to kaga kaga bambancin ko to shi yasa malam waɗannan mutane maƙiya Allah duk inda za su bi su hana mu aiki da ƙur'ani da imani da ƙur'ani da karanta ƙur'ani da bayani akan tarbiyyar da ƙur'ani ya mana sai sun yi su su suke su ɗora mu akan wannan rayuwar ta kafirci yanzu ai gashi nan abin da yake farawa kuna gani ba yaro zai tashi baya ganin mutuncin uban shi yaro zai tashi baya ganin ubansa wani abu ne baya ka gama wahala akan yaro malam in ya tashi ta kansa yake yi ba ta kanka yake ba wallahi duk tuwa ne da wannan muguwar rayuwar da muke ciki kuma tun yanzu za ka ga a cikin yayanka za gane wa yake tausayin ka wa baya tausayin ka to malam ana gina su ne akan tsarin da kwata-kwata ba a ma gaya musu cewa waɗannan mutanen suna da muhimmanci a wajen ku kula da su kuma haka abin yake to haka za mu yi wa iyayenmu mu ma an muna haifi namu 'ya'yan su zo ba su damu da mu ba ka faɗi ka mutu wata ɗaya wata biyu ɗanka ya manta ina ma kabarin ka yake amma kabartar ma ba zai iya gane ina kake ba baya zuwa to me zai je yi ka mutu kawai ka bar masa abin da ka tara mai ya cinye kawai to Allah ya hana duk wani abu da zaka gaya wa iyayenka na uffi ne na tir na abin kyama wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima Allah ya ce kakka daka wa iyayenka tsawa ka gaya musu zance mai girma mai karamci zance na mutunci in ana magana da uba ba daidai ne ana magana da shi kamar yadda ake magana da aboki ko wani makoci ba ba in ana magana da uwa fa ba ana magana ne da mata ba ba kana magana ne da wata abokiyarka ko wani abu ba kuma duk girmanka duk matsayinka duk tudunka duk inda ka isa a duniya idan ka je gaban uwarka da ubanka to kai ba kowa bane kana zuwa wajen su wannan matsayi da kake da shi ya sauka kar ka yadda ka tuna wani girma da kake da shi inda gaban ubanka ne to shari'a sai ta koya mana tarbiyya ba wai ubanka ba abokin ubanka ba kuna ganewa ba baban ba kaddara baban ya mutu to sa'annin babanka wanda suke sa'anni na uba su ma ana ba su girma kamar na iyaye dan da bai da albarka bai da tarbiya shine za ga yana rashin kunya wa abokin ubansa kula fa wannan shine tarbiya wannan shine karatun ko baka ji ba wannan shine zai gyara mu ko wuce kai ga wani sa'an babanka ne kuna suna gaisa da babanka babanka yana wannan shari'a ma cewa ta yi yana cikin kusnul ahdi ko bayan babanka bayan ya mutu ko mahaifiya bayan ta mutu ka rinka kai ziyara kana gaida abokanan babanka za su ji daɗi cewa wani ya mutunta ni ya mai da ni uba ko da ubansa baya nan amma yau wa yake wannan tarbiyyar ka san ma abokanan babanka ka taɓa zuwa ka je ka gaida abokin babanka amma abokin babanka yana da tunda ubanka ya mai da shi mutum yana alaka da shi yanzu shi kenan da babanka ya bar duniya ka rabu da shi abokiyar mahaifiyarka ita ma mahaifiyarka ce wannan duka tarbiyya ce ta alheri da aka koya mana ta rana wanda cizo ya kira ni aka ce yana nema na na amanta ban sani ba na je a gida na same shi ya ce shiga ɗakin sa shiga ɗakin ya ce ka tuno ni kuwa na ce wallahi ban tuna ka ce ba kai ne wani ba ce eh ba babanka ne wani ba na ce eh ya ce to ni da ni aka ɗauko mahaifiyarka ranar da aka ɗaura auren mahaifiyarka ni ne babban abokin babanka da ni muka je ana buɗe aka ɗauko da, da mahaifiyarka aka kawo ta ɗaki mu muka kawo ta na ce he <laughs> sai fashe da kuka ya ce babanka bayi da wani wanda ya fi ni amma kana yaro baka sani ba shi sa kira in sanar da kai akwai sauran abokin babanka yau ina da shekara ɗari da kaza shi ga haƙware na gau da su wallahi wato musulunci yana da daɗi malam yanzu wani mutumin sai an ce ka girmama shi to amma ka duba yadda rayuwa ce to ai yanzu iyayen ma ban samu girman maballata abokin shi iyayen ma ban samu girma ba wani ma sai ka ji ana cewa ai baya ubansa magana ai sun daɗe baya kula ubansa ai ƙwarai wallahi akwai su ko magana baya ko kula shi baya sai na ruwa ana da shi je harkar sa ne harkata ubanka wannan aya tana magana ne akan ƙaryata ma'adi a ta idani na an ukhraja wa qad khalat al-qurun an ukhraja ana nufin in fita daga cikin na ana gaya min cewa yanzu ni ne zan fita daga cikin kabarina bayan an yi shekaru na mutu na shiga cikin kabari ƙasa ta riɓe an yi waye wasu zamunnuka sun wuce sun shuɗe وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمين وينا قريتا ينزو أتشي إيا يسي كيغاوا يونيني ذا أتشي زن تاشي ويباين أنا متو أتشين قبري ذا أتشين تو إنا كرنونن دا سكا ممتو كابني كما ينزو وني أتشي مكا شي بي دي تاشي على القيامة با يا ذا أتشي ما تاشي على القيامة تو با أنشي أني زامن إنسان موسى با ba an ce an yi zamanin با fir'auna ba ba an ce an yi zamanin ba an ce an zamanin su annabi da ba to su ba sun mutu ba to yaya ba a tashe su ba sai ni ne za a ce ni ma inda mutu za a tashe an أتئدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمين Allah ce inna wa Allah haqqun alƙawarin Allah fa gaskiya ne wallahi akwai kiyama inna wa'adallahi haqqun da aka gaya masa aka fa yaqulu ma hada illa asatirul awwalin wannan abin da ake faɗa ba kamai bane tatsuniyoyi ne na banza na mutanen farko wai qur'ani shine tatsuniya قال حدثنا موسى بن اسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبو أوانا عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك قال كان مروان على الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه فقال له عبد الرحمن ابن أبي بكر شيئا فقال خذوه فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه فلما فقال مروان إن هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لولي أفل لكما أتعيدانني فقالت عائشة من وراء الحجاب ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل أذري سيما داكتا أنا إن شاء الله وبسيما فسر حديثا أبنا مكبنا ليلي الله شبا ملادا وأن مكي كسكوري كوتنتم أغرشي منا نيما أفوار الله سبحانك اللهم وبحمدك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 ka tsare mu, ka tsare dukiyoyinmu ubangiji Allah ka ba mu shugabanni masu tsoronka masu tausayinmu masu jin mu kuma mu ma Allah ka samu gyara halayenmu da ɗabi'unmu ya Allah duk abin da zai ɗaga mana hankali Allah ka tsare mana shi duk abin da zai firgita mu Allah ka tsare mana shi duk abin da zai dame mu Allah ka kare mu da shi ya Allah duk abin da zai jefa mu cikin wayo Allah ni ya su Allah ka raba mu da shi Allah ka ba mu ikon biyayya gare ka Allah ka ba mu ikon yin da'a gare ka Allah ka ba mu ikon yin biyayya gare ka Allah ka ba mu ikon yin da'a gare ka subhan rabbika rabbil an amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa